shafi a namu goma ne ko takwas ina kalman nan da nace jiya kuka ce na zara ne ita ne ni na neme ta ba a gida na rasa A a muktaratu ne ko ba nan ne ba kai ba wannan ba wannan wannan ba wanda ka samu ba mana malaka aka samu malla ba ita ce ba a nan ma akwai wata kai kai ne kake ce mun gyara ko abdul eh to wuri ne na rafa na je zan gyara na nemi wurin na rafa kuma lokaci ya ƙare Oh, ba wancan ne ba a wannan ne a wannan makon wace ga kai ne ba kai ne ba yusuf an yi na muktaratu na san na muktaratu yau abdulsalam mai magana ce an gyara alayi ba muktaratu ne ba a tarau

to shi kenan mu je tun da ba nan ne ba zan je in shi ma amma ai tun da na kwalla farai na zan je dubo in ban samu ba zan sake dawo da kalmar na yi karatu na manta yanzu za a tashi wa tarbiyatu tafili sai nake gari jiya ina ga na biyu wurin nan ya kai sau kaza da shafi baya ina neman wurin sai dai ba bi ne kalma da kalma ba ina bi ne fi sha ko zanganta tunda kamar na ɗan zana abu a ƙasa nadiru da tun da ka ce tsakanin magarba da isha ne shi kenan a tare ku kan wa tarbiyatu tabili ala naili ma ya tamanna ba wa yaro tarbiyya sabon abin da yake buri la ta'udu alaihi bid darari addini faqat ba wai zai da masa da illan addini ba kawai a a bal hiya darratu mai cutarwa ne lahu fi duniya a ba shi abin da yake so fa kada yusibu al ahlu shay'u min masa'ib ad dunya gida nawa suka tsiyace fa adabi wa ko annobobi fa yadhhabu anhum malahu wa yadhiqu alaihim ma'ishatahum aw kada yatawaffa al usrati mai kula da su sai iya mutuwa kuma shi san hanyoyin da yake bi وفي ذلك الوقت كيف ستلبى Lihazart Tifeli, raga bata ku ya yi ya, za a biya bukatun wannan yaron. Wa kaifa, sai ya naru ya zai samu bojan sa. Kuwa a halaye. Tun ba a ga da laluka idan aka haɗa gimara kuma ma in yi shiga cikin furmutsu rayuwa. ومؤتركها دياك رأيوة سيجد أن أهله ليسوا قادرين زي تدى iyalansa iyayen nasa ba su kazan masu iko ala iya ta'ihi kullama ya tamannahu khasatan idza dakala marhalatal istiqlali bin nafsi lokacin da ya koma yana mai zaman kansa wa bina'an ala eh, wa bina'a eh, baiti zaujiya ya zo shi ma zai gina gidan auratayya ma'ana shi ma zai gina gidan shi wa ya tamanna an yi amala amala mu'ilan. zai so ya aikata aikin da zai taimake shi wala al wusula ilayhi wa kadhalika al-fatatu ai haka yarinya ma allati ta'awwadat ala dalalati ala dalali wacce ta saba da yanga da ji daɗaɗa mata sai iyaye sukan ce baki san gidan wanda zaki aura ba komai sai kaza komai sai kaza baki san yadda zaki kwashe ba ai kaga saboda irin wannan ina zaton a yanzu zaka iske zawarawa sun yawa ko gada da zaka tada zawarawa uku ko biyu ‘ya'yan ma wasu gaba ɗaya an sako su, ko sun nemi da ya sun baro mazajensu. To kuwa in aka ce yau ga an mata aure ta dawo, waccan ma ta dawo, wata ci gaba da ɗaukar nauyinta. Uban a haka, ko dole hijiyar ta tafi leburanci. Dole ta koma ɗinki, ta buɗe shago ita ma. buɗe menene ai an ka kasan kuwa. an gama yawo addini ya rushe ko ta annoba ai wanda ta zama wata masifa a gani. to amma yanzu kusan a irin halin da ake ciki din kenan kusan yawanci matan suna faɗi da kansu cikin alamomin tashin mai ce za ka ga yara ƙanana eh, ba ta bin mijinsu sun kyaure sai dai gantali كذلك الفتاة التي تأودت على الدلال يا كان شقوقة والرفاهية تعرف كنا نيمان جين دادي كذا تتزوج شخصا ذات يا أورمني ليس في مستوى آلهة المالي bai kai martaban iyayenta ba wajen dukiya fatatabarramu min dalika nan وتتأفف تيجا أماسا هذا في دعوة جدا وقد تعي وقد تعير زوجها ذات دينغا بات مجنتا بأنه فقير وتدخل حياتها في دوامة من الصراعات تورج الكشي والنزاع والنزاع والنزاعات التي تفسد عليها استقرارها النفسي wa rahatuha ma'a zawjiha saniyan gobe ko